daidai da 27 ga watan april shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas allah madaukin sarki ya gafarta mashi idan ba manta ba mun ɗauko tarihin shekul islam a cikin littafin rijal fikar wa da'awata fil islam na allamati sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba bayan doguwan shamfayya da muka yi dangane da tarihin shekul islam da haskaka irin zamanin da ya taso a cikin shi da irin siyasan zamanin da kuma abubuwan da suka faru musamman dangane da irin yanda aka yi ta sabatta juyatta tsakanin malamai waɗanda suke da da'awa kan gaskiya da ko malaman da su ƙoƙari suke su gina mazhabobi da kuma abin da ya shafi ilmul kalam da dai sauransu wannan zamani da shehul islam ibn taimiyya ya tara ya rayu a ciki zamani ne wanda duk sanda al'umma suka tsaya suka yi nazari suka fahimci nasu zamanin da zai haska masu wajen yadda za su gudanar da rayuwansu ba tare da matsala ba to kamar yadda muka bayani karatun da ya gabata za ku zo za ku ji kuma sanda ibn taimiyya ya taso ya fara da'awa da wasu irin sarakuna ya rayu da wasu irin mutanen gari ya rayu wasu irin malamai ya riga karo da su kun ga irin matsalan da muke fuskanta yanzu da malamai kokari suke laila nahar su dai sai sun bata mu sun zage mu sun yi batanci da cin mutunci a kan duk inda suka samu zarafin zance Allah irin haka shehul islam ya taso fisa duk abin da suke yi ba wani abin da yake damuna kun gano wannan da kyau ku domin abin da aka yi da na rantse da Allah ba za su maimaita shi a yanzu ba mun gano wannan da kyau ku ba abin da ke damuna malamai ne suka taso situation ya mai da su malamai kokari suke su samu a sansu su samu fice su samu shugabanci da kuɗi wannan shine asalin manufansu kuma na rantse da Allah ba za su samu ba sau da ba su kama hanyarsu ba inda suna neman kudi da sai su tafi kasuwa nan ne ake sa ran a samu kudi amma ba cikin wannan harka ba ita wannan harkar sai dai kaci na allah ya isa ku gano wannan da kyau ko idan kuma suna neman mulki ne shawara anan shine su shiga zaɓe akwai sauran kujeru biyu da ba su ƙare ba in kuma suna neman shora ne na ce su ɗanka kalangu ko kuma su maza su je su tattaki har yau ba a rantsar da shugaba ba mai yawa allah maraukin sarki ya daga sunansu in ba za su iya wannan ba su shiga wasan kwaikwayo kun gano wannan da kyau ku amma tunanin bari mu ɓata ne da ya samu karɓuwa cikin al'umma yake da daraja da mutunci a cikinsu don ni in sanu wannan ba zai kai su zuwa ga gaci ba ƙaryensu ta sha ƙarya tarihi bai bayyana mai irin wannan aiki yana ɗaukaka ba ku kalli irin abubuwan da suka faru da annabi da sahabbai har zuwa zamanin su ahmad dan hambali ahmad dan abi du'at waye san shi in ba an zo ana magana kawai labari ya zo ba wani irin batanci da sharri da cutar da bawan allah ne ba su yi ba mun gano wannan zan rika buga muku misali da waɗannan abubuwan mewa kun ji su in mun zo daidai gaban a tarihin shawul islam ibn taimiyya an bibbi mu an mana kage cewa an ba mu kuɗi mun yi kaza mun yi kaza wai wannan an shirya ne wai idan aka zo zaɓe aka tashi hayaniya bayan zaɓe a kashe ni a kashe iyalai na ƙona man gida wannan shine manufan malaman nan fa kun gano wannan da kyau ko waya ɓata ni in na zauna zaman majalisin karatu wai mutane su ke zuwa wannan shine manufan su fa to za ka zo ka ji duk magabata masu wannan ai wane shi dan kaza ne wane shi dan kaza ne to in ni dan kazan ne sai me jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu fa an ci kasuwan ta ce ta cinye yanzu ni kaɗai na rage a fagen zan hude shi sai nan da shekara hudu kuma mai yiwa aji motsinsu ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan local champions ɗin ku daina sauraronsu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu su yi abin da ya shafe su amma kullum matsalansu mai shago iko Allah shi kawai mai shago Allah ba baya yi harkan gaban shi yake yi jawabin gano wanda da kyau ko an ce mai shago an kawo mai kudi an ce mai shago yana tare da darakta kaza an ce mai shago yana kaza yana kaza wasu abubuwan da ake faɗi wallahi mai shago ma bai san su ba akwai lokacin da aka ce wai ai in ne magana probos na fce har rawan jiki yake yi ya abin da na sa shi na rantse da Allah ko probos ma ya gitta a cewa ga probos din FC e ban taba ganin haka ba balantana gan shi da ido na san shi ko motar shi ban taba gani ba amma fa da wannan yake bi garin nan sai an bata ni ko da tsiya ko da arziki kuma shi wannan wanda yake kokarin ya bata ni har yau ko riga bai iya sawa ba balantana iya malanta Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mun tashi a wancan karatu mu kuma ta ba a ƙarƙashin alfaslu thalis fasli na uku nash'at ibn taymiyata wa hayatahu nash'at ibn taymiya ya ibn taymiya ya taso kun gano wannan za ku yi mamaki mu a bayan mun yi bayanin bi'an da ya taso ne Shi ya taso Dan kwallani ne ko dan da rama ku gano wannan da kyau ku ya na sha'an shi take jama'a dole mutum ya zama fatsayin mai kan gado da tunani da hangen nesa in baka zama wannan ba ko wallahi magabta sai sun wabce ka kafin ka ankara ana gano wannan to za ku ji ibn taimiyya zaki'i ne sanda ya taso allah ya sa mu dace masqatu ra'as ibn taimiyya ina aka yanke cibin ibn taymiya haka bahaushe ke faɗi ko shi kuma balarabe sai ce me eh maskatu ras ina ne aka tada kanka ba na san da ka faɗo aka haife ka ba kai ke fara saukowa ba ina ne kanka ya fara sauka shi kuma bahaushe sai ce inda aka yanke maka cibi to ina ne aka yanke cibin ibn taymiya tatawazza'u bilad ma bainan naharai mala ya ce wannan gari da ibn taimiyya ya taso a ciki ana kasashi tsakanin tekuna biyu ne dujla wal furat baina Jiz'a'i kun gano wannan wannan tekuna guda biyu da suka shahara a duniya mashigan ruwan abin da ake kiran shi farisa wanda a yau za ga ana ta rikici tsakanin iran da sauran kasashen yammacin duniya domin ta wannan mashigin ruwa ne ake biyowa da ɗan yamman fetur zuwa yamma to farisa tana da kan iyaka da wajen kuma kullum sukan yi barazanar cewa za su toshe shi da suka toshe wannan wajen yammacin duniya sun shiga uku ku gane wannan da kyau ku to wannan teku na dujla da furat to a wannan lokaci ana yanka shi yanki biyu ne aljiz'ul junubi akwai yanki wanda yake kudu alladhi yusamma bil iraq al arabi mun gane wanda ake ake kiran shi da cewa iraq al arabi wa huwa yatadamman bagadad basra wannan ya kunshi kasan bagadaza babban birnin kasan iraki ta yanzu da kuma basara na kasan irakin da yi wannan ɓangare ana kiran shi da al-iraq al-arabi na biyu aljiz'u shimali ɓangaren arewa kuwa wa yusamma bil arabi shi ana kiran shi da al'adabul arabi al-kadim al'adabul arabi al-kadim mala ya ce bidiyari bakar wa diyar mudar a wancan lokaci ana kiran wajen ko a ce diyaru bakar ko diyaru mudar kenan al'iraƙul arabi ko a kira wannan yanki da haka ko a kira shi da diyaru bakar sannan al'adabul arabi ko a kira shi da wannan suna ko kuma a kira shi da diyaru mudar kun fahimci wannan da kyau ko wa yu'abbiru anhu geografiyon al'arab bismul jazira mala ya ce malaman geography na larabawa ko na larabci sukan kira wannan tsibiri da duk muke tattaunawa arewacin da kudancin da cewa aljazira cewa tsibiri ne kawai mun gano wannan da kyau ku tsibiri wani waje ne da ake tsintan shi a tsakiyar teku don duk wanda ya kalla a geografiyance yankin larabawa ruwa ne ya zagaye shi tsibiri ne sa ke ce mashi aljaziratul arabiya tsibiri ne na larabawa kawai domin yanki ne wanda yake tsakiyar teku tsibiri ne kawai a tsakiya haka waya kawo fi shimaliha armenia Mali ce idan aka nausa kudancin wannan tsibiri to za a tafi kasan armenia wa fi ha in kuma an komo ɓangaren kudu al-iraq al-arab za a komo al-iraq arabi yanzu ba so ake so a geografiyance a kasa maka yadda garin yake bayan da ruwa ya kewaye garin duka tsibirin larabawa duka to kasashen larabawa tsakiyar teku yake to sai aka samu wannan teku na dujila da frat sai suka tsaga tsibirin biyu sai zama akwai kudu akwai arewa wannan kudancin to shine bangaren iraki kun gano wannan da kyau ku wanda waɗannan ƙasashe da yankunan suke su kuma wannan ɓangaren su ne ɓangaren da sham siriya ta yau take da ɓangarori waɗanda suka hada a nausa har zuwa inda saudiya take jama mun gano wannan da kyau ku ta wannan tekun sai keta tsakanin iraki da iran da ɓangaren rasha da ɓangaren turkiya sai wannan tekun sai ya tsaga sa haka ɓangare ɗaya waɗannan suke wannan ɓangaren kuma ɓangaren sham take shi sa yanzu da ake rikici tsakanin saudiya da 'yan shi'an yaman shine sai sojojin iran sai suka zo da manya-manyan jiragen ruwa guda biyu ta wannan wajen don za su iya zuwa har sham za su iya zuwa har yaman za su iya zuwa har tekun da ke jidda na saudiya a daidai lokaci, ita kuma ƙasar amerika sai ta turo manya-manyan jiragen ruwanta na yaƙi ita kuma domin ta kawo agaji da tallafi ga ƙasar saudiya da kuma abokan taron dangin da suka taron ma 'yan shi'an yaman da suke yakan gwamnatin ƙasan yaman ɗin kun gano wannan misali da nike muku jama'a dole ne a geografiyance sannan a siyasance a zamanance ka san menene yake faruwa a yankinka sannan ka fahimci yadda tsarin wajen yake zai taimaka maka ka gane shin ibn taimiyya ya taso a wannan ɓangaren kudu ne ko ku ya taso a ɓangaren arewa ne kuna gano wannan da kyau ko da ɗabi'an kowane irin yanki daga cikin yankunan to sai mala ya ce wa fi gaba gabashi kuwa <clears throat> mala ya ce akwai kadirstan kadirstan yanki ne daga cikin yankunan ƙasashen da suka ɓalle a united soviet kun gano wannan yanki ne na rasha duk wannan bangaren chechenia da su azerbaijan da waɗannan yankunan da ake ta rigima yanzu a yanzu haka ukraine da sauransu yankuna ne na rasha wannan yasa waɗannan yankuna za ka same su da ɗimbin musulmi masu tarin yawa wanda za ka yi mamakin miliyoyin musulmin da ke wannan yankin to amma kasantuwan mulkin gurguzu da ke wajen sai aka waye gari musulmin an danne su Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai mala ya ce wa fil gharb yammaci kuwa asiya sugura to nan ne asiya amma karaman asiya wa badiyati sham da bangaren kuma ƙasan sham mun gano wannan da kyau ko abin da yasa ake kiran wajen da asiya karama sau da yankin rasha take tsindin in aka tafi nan ne za a yanki a tafi har ɓangaren su afghanistan pakistan da kuma ɓangare da za ka tafi har zuwa India da sauran wannan yankunan jama'a mun gano wannan da kyau ku shi ke ce mata asiya ya karama na so mu zo da map na duniya a wannan lokacin to amma in aka zo aka kafe shi anan matsalan da za mu fuskanta cinda ba na lantarki ne za mu rika buɗa shi mutane na gani ba to in ba kusa kake ba ba za ka yi gane abin da za mu nuna maka ba amma allah maɗaukin sarki zai kai mu wannan yanayin da za a zo ana bayanin kawai ana matsawa ne kawai projector ana nuna abin powerpoint ne ke nuna waɗannan tsarin kawai ana zaune a nan waje ana ɗan dudduba shi ke kuma nan ana nuna maka kana gani ana abubuwa haka da an ci gaba an wuce wajen mu ne dai masallatanmu suka zama ga sunan dai irin daidai gargajiya dai allah dai shi kyauta to sai ma da ya ce fi hazil mantika taqa'ul mausil to a wannan yanki na ƙasan sham to nan ne ake da garin mausil kun gano wannan ku riƙe wannan za mu magana kan al-mausil yanki ne daga cikin yankunan sham na yanzu warriƙa al-baida da kuma yankin riƙatul baida mala ya ce <clears throat> nasibai ne wa ruha قال يعبر اليوم باسم أوروبا وهي تتضمن الدولة التركية اليوم قال ليش ودنا ينكونا غدابيو yare ne na turkanci ya duk suna ɓangaren turkiya ne a yanzu kasan kasan sham tana da boda da ina da turkiya ita kuma turkiya saboda tsaya yanzu ma kururuwa take ita turai ce kun gano wannan da kyau ko shi sa ke kiran wannan yanki da Ƙaraman asiya wafi jinubi zuha mala ya ce a yanki na arruha ala bu'udu samani sa'atin ta kawo harran idan aka yi tafiya wanda bai wuce na awa takwas ba to za a tarar da garin harran kenan mausil a yankunan shi akwai arrikatul baida da nasibaini arruha wanda suke ɓangaren kan iyakan turkiya wanda tsakanin wannan arruha da garin alharran da aka bi ibn taimiyya bai wuce tafiyan awa takwas ba kun gano wannan da kyau ku shi sa ke ce mashi alharrani abul abbas kun gano wannan da kyau ku yanzu idan muka zo a gurguje a gurguje a gurguje muka yi ma tarihin hawa borus tsakanin da allah za mu gane inda ake Allah shi kyauta boris sai dai a bar ma yara mala ce almadinatu tarihiyya a shahira allati zallat markazan diniyan wa ilmiyan lissabi'in min kadimin mala ce wannan gari na harrana almadinatu tarihiyya gari ne wanda yake cike da ɗimbin tarihi a shahira gari ne wanda ya shahara ya bunƙasa allati zallat markazan diniyan wanda ya zama sansani ne daba ne na addini wa ilmiyan sannan kuma sansani ne wanda ya shahara ana goge ɗalibai da kuma malamai ƙwararru lissabi'in tun da can 'yan addinin sabi'awa sun yi sansani a garin kuma sun shahara a garin min ƙadimin a can zamanin da kama ya kola ibini haukal kama yadda ibini haukal ya faɗi ku gano wannan da kyau ku ma'ana sabi'awa wanda suka shahara da bautan wuta da bauta ma mala'iku wanda wasu malamai suna cewa su waɗannan sabi'awa su ne mutanen da aka aiko annabi ibrahim cikinsu mun gano wannan da kyau ku wanda aka ce annabi ibrahim dama a wannan yanki na mausul yake wanda yana da kan iyaka da yankin iraki da sham da kuma wani bangare na iran amma lokacin da annabi ibrahim ya taso ya rayu a wannan wajen da ya tashi hijira sai ya baro garinsu kun gano wannan lokacin da ya samu matsala da mahaifin shi sai ya zo iraki a iraki ne ya samu matsala da wannan sarki da ya rigima da shi dangane da kasantuwan waye Allah kun ga wannan da kyau ko bayan nan ne ya yi hijira sai ya zo baitul makadisi daga baitul makadisi a kan hanya ya haɗu da sarkin da ya ƙoƙarin farama matan shi har ya ba shi kyautan kuyanga ƙarshe dai da ya saɗaka da wannan kuyanga aka haifa ɗaɗɗa ƙarshe dai zama ya ƙi yiwuwa ya ɗauko matan da ɗan ya kawo ta makka ya girke su kun gano wannan da ke ku to haka wannan yankin yake a bisa wannan tsari to waɗannan sabi'awa aka ce annabi ibrahim an aiko shi wajensu ne kuma kunji inda suke zaune mahala ya ce hazil madina wannan gari ya shahara wamtazad bi sifatin khasa bil falsafa kuma gari ne wanda ya ƙoshi ya burin ƙasa ya fice da falsafa kun gano wannan da kyau ko kowane malami ka tsaya ka kalli dosu irin mutane taso wani irin yanayi yake ko bai siffanti da siffansu ba ko sai ka ga yana da wayewa irin nasu mun gano wannan da kyau ko duk wanda suke kokarin kwatanta kansu da ni ya kamata san ni daga ina na taso mun gano wannan da kyau ko kowane ka karanta tarihin shi shi yasa kowa yana da alaka da irin wayewan shi ko kuma gidadancin shi ana gane wannan ibn taymiya ya taso a yanki ne na mutane yan falsafa a wancan lokaci yan falsafa su ne yan uwanku yan boko kun gane wannan da kyau ku yanki ne da yan boko suka shahara wal ulum al yunaniya wanda suka kware da ilimi na turawan greek ko gano wannan da kyau ko wannan su ne shahararru a lokacin alkadima wanda a wancan zamani mafi dadewa su ne 'yan boko wayayyu na wannan lokacin shi sa ke ganin bangaren rashi da sauransu suka ɗauki wannan kwamnisanci suka riƙe shi gam suka zama musulunci matsala yasa ibn taimiyya da ya taso sai zama wayayyen malami bai zama bagidajen malami ba mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa hiya wa tilka hiya harran to wannan a taƙaice kun ga hoto da aka ɗan haska muku ku gane yadda garin harrana yake allati kanad mautun ibn taymiyyah al-kadim wanda shine wajen zama da aka haifi ibn taymiyyah tintini haisu kanad usratuhu taskunu fi qurun min qurunin wanda dangin shi da 'yan uwan shi gaba ɗaya a wannan gari suke zaune tsawon ƙarnoni masu yawan gaske jama'a yanzu a taƙaice kamar za ka iya siffantawa da surantawa da hararowa da hasaso irin yanayin yadda garin su ibini timiya yake da irin yadda mutanen garin suke da yadda suke wayayyu ka san irin gidan 'yan boko da yadda 'yan boko suke fes-fes da yadda 'yan boko suke ɗaukan abubuwa da yadda suke fahimtar yadda zance yake kun gano wannan da kyau ku yanzu dan boko yanzu zai maka magana zai maka magana a natse hankali kwance maganganu da hujjoji maganganu na hankali da zai iya ɗauka idan ka je ka samu wanda ba haka ba shi kuma zai zo yana maka magana ne na wauta kun gano wannan da kyau ko ci da karfi zara ido da barazana da kai naushi kun gano wannan da kyau ko wannan kuma ɗabi'a ne na ƙauye kun gane shi ɗan birni baya haka shi yasa manzon Allah ɗan birni ne da Allah maɗaukin sarki ya yi koshi da addini sai ce ikra ya karatu duk abin da za a zo da shi sai ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in kaji an ce kai naushi to an ketara ajin sa Abu Lahabi shine san da ya ji wa'azi sai ya ce alhadha jama'atana tabbal laka sa'iral ayyam kaji azuzuwan iri iri ne ko dai kana class 1 ko kuma kana class 2 Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa duk wanda yazo da wauta ka gane inda yake Allah ya tsare mana imanin mu usrat ibn taymiya family na ibn taymiya har yau ba kai fa inda yake sa kai to yaushe aka haife shi nawa ga wata an yi odoji lokacin koko first agni kun gane <clears throat> duk ba a zo wannan wajen ba yanzu kaji yadda garin yake tarihin garin ka gama ji duka kawo misali a zo an maka tarihin najeriya ɗungurungun ɗinta ka gama ji tsab sai a zo a ce to kuma a najeriya akwai wata jiha sunanta jihar kaduna ka gama jin jihar kaduna sai a ce tsab akwai wani gari sunan shi zaria a zariyar sunan wani gari magume a maguman kuma sunan shi layin mai shago gano wannan da kyau ka ja bakinka kai shiru aikawa da saƙo ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace usratu ibn taymiya mala yake cewa family ibn taimiya. to mu dara kanat bidayatu hazihi nisba munzu منذ akbar Muhammadu محمد al-Khadar. wannan dangantaka nisba me nisba nisba shine ibn taimiya. kun gano wannan da kyau ko annasaba ka zuwa ga wani abu kaman bukhari ana nisban bukhari ne zuwa ga garinsu ne bukhara kun gano wannan kamar yanzu ni dan zariye ne in zan ɗauke nasaba sai ce ni menene zagzaki ko gano wannan da kyau ko shine bazazzagi kawai sunan zagzaki bazazzagi ne to amma cin da an samu wani ya ɗauki sunan kuma sunan bai yi abin nan ba to sai mutane suka ƙaurace mai mai sai kaurace ba sunan kawai yanzu malam yahuza a cikin littattafan shi gaba daya zai sa yahuza bunuwa na bin sai ce alzagzaki kun gano wannan da kyau ko kenan amfani da kalman alzagzaki malam yahuza tuntuni sun yi amfani da ita amma Allah bai sa sun shahara da ita ba sai madugun 'yan shi'a shi ya shahara da wannan sunan yanzu ka zo ka ce kai alzagzaki ne to sai wani ce a'a to ya haka ba zazzagi ake nufi kun gano wanda da ke ko allah marauke sarki ya sa mu dace to wannan nisba danganta su da attaimiya munzu jaddihil akbar wannan ya faru ne tun daga kakansu na sama mai suna muhammadu dan khidar mala ya ce waktalafal mu'arrikhuna fi sababa hazihi tasmiya malaman tarihi sun yi saɓani dangane da dalilin wannan suna wakila sun ce suka ce in nasmi ummi muhammadu bin al-khidr suka ce gaskiya asalin sunan mahaifiyar muhammad dan khidr ne allati kanad wa'iza wanda ita malama ce mai wa'azi kana taimiya wa man huna in tammad hazil usra ilaiha sai aka waye gari daga kanta duk wanda ya taso daga wannan family din sai ya rika danganta kanshi da danwa dan taimiya mana dan malama mai wa'azi sai zama cin da ya ta shahara to duk wanda ya taso kawai sai ya rika danganta kanshi ko ana danganta shi da ita daga cikin family ta. jama'a kun gano wannan misalin ko Allah ya sa mu dace allati urifat bi hazal min kadim da ce su familin gidansu ibn taimiyya an san su da wannan suna tintintintini kun gano wannan da ke ku ɗaruruwan shekaru sun shahara da cewa iyalan gidan taimiyya kanar usratu harran ma'arufa bil ilmi waddin ma da ce su famili ma gaba ɗaya na harran to an san su ne da ilimi da kuma addini misali birnin zariya an san zariya da me da ilimi kenan duk inda ake sa ran ilimi za a sa ran mutanen garin suna da me suna da addini shi yasa duk wanda yake garin ne ya kokari ya tsayo ya samu ilimi kuma ya addini tsakanin shi da Allah in ba haka ba ko al'umma sun yadda cewa zariya birnin ilimi ne cin da a lokacin baya can can an san garin ya shahara da ilimi da malamai haka to abin da ya kamata 'yan garin nan su zama kenan kar kuma ya kasance an yi ilimi sai kuma ya zama addinin da aka ɗauko ake sa a aiwatar kuma ya zama addini ya ɗan jabu allah shi kyauta mahalai ce wa kanar hazil usra waɗannan family iyalan gidan mun munzu an orifa tarihuha tun sanda aka san tarihinsu mahalai ce ako hanbaliya suna da aƙida ne hanbaliyatul aqida suna da ba hanbaliyan aqida wal mazhab menene aƙidan hanbaliya salafiyanci mun gano wannan mana tun da suke kawai su 'yan salafiya ne sannan mazhabin ma mazhabin salafiyanci ne saboda in ka ɗauko mazahib gaba ɗaya al'arba'a mazhabin da ya fi kusa na salafiyanci shine mazabin hambaliya shi yasa 'yan shi'a lokacin da mala albani yake da'awa dangane da koma bin alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da sahabbai sai suke son su ɓata wannan da'awa da cewa wai ba komi albani yake son yayi ba sai so yake mai da mutane bin mazhabin hambaliya ya hana su bin mazhabin shafi'iyya ko ya hana mazabin a hana ko mazabi gashinan gashinan kun gano wannan da kyau ko domin a je a rusa da'awa na gaskiya da ke mai da tunanin mutane zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai allah shi kyauta mala ya ce ta ta amal mazhab alhambali fi tilka diyar an waye gari wannan mazhabi na hambaliya shine wanda yake jagoranci ake fatawa da shi da komi a waɗannan garuruwa washtagala rijalu hal ulama da'iman bitta da resi sai aka waye gari zakakuran malamai wanda suke zaune a harran to aikinsu diman da'iman a tadris zaman karantar da mutane ne wal ifta da zaman fatowe wata alif da kuma rubuce-rubuce duk wani hayaniya ko yanzu garin haka yake duk wani hayaniya da za a ɗibo na shirme addini siyasar rayuwa siyasar addini malamai ba sa sa kansa ciki mun gano wannan idan ka ƙi sa kanka ciki su kuma 'yan duniya sai su koma sai su kiɗi ne sai su rasa yadda za su ce ko ƙila kaza ne ko ƙila kaza ne sai a waye gari waɗanda ke da'awan musulunci suke sun koma suna hukunci da zato da tsammani kuma sai su gina zato da tsammani a matsayin aƙidansu kuma su ɗaura mutane akan wannan zato da a tsammani a matsayin al'umma su riƙe shi shi ma aƙida ne da haka suka ɓata kuma suke kan ɓatar da al'umma mun gano wannan da kyau ku dole mutane zamanto da'iman a tadris wal ifta'i wat ta'alif wannan shine abin da ya kamata ya zama wajibi al'umma tsaye a kan shi mahala ya ce kana na taimiya abul barakat kakan ibn taimiya da ake ma alkunya da abul barakat shine na taimiya Shi ne wanda yake da littafin wa yake da littafin mun karanta littafin nan a nan littafin mujiddu bin taimiya eh muntakal akhbar littafin ne muhammad bin ala ashaukani ya ɗauka ya ma sharhi ya sanya mashi nailul autar kun gano wannan da kyau ku sharhin muntakal akhbar na mujiddu bin taimiya kakan ibn taimiya ya rubuta littafin min a'immat mazhabil hambali suna daga cikin manya-manyan limamai jagorori na mazabin hambaliya wa kibari Ma'ihi kuma yana daga cikin manya-manyan malamai masu fada aji da ake girmamawa a wannan mazhabi din wa kada sammahu ba'adu ahalil ilmi bil mujtahidil mutlak wasu daga cikin malamai suna kiran shi da al mujtahidul mutlak ma'ana sakakken mujtahidi ma'anan wannan duk wani fanni na ilimi shi mujtahidi ne a wannan fannin in ka ɗauko hadisi mujtahidi ne a fikihu mujtahidi ne tarihi mujtahidi ne larabci mujtahidi ne duk abin da ka ɗauko to ne taimiya mujtahidi ne sai suke ce mashi al-mujtahidul mutlaq jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu a ƙasa ya ce raje tarjimatu sahibul muntakal akhbar ka koma ƙarƙashin tarihin marubucin littafin muntakal akhbar da kalami allamatu muhammad bin ala ashaukani wanda babban malami muhammad bin ala ashaukani ya ma littafin shi sharhi sahibun nailil autar marubucin nailil autar allah ya sa mu dace mala yake cewa ya ƙolil hafizin babban malami mahaddacin musulunci alhafizin Zahabi, imamu fannin rijal jagora limami a wannan fanni na ilimin tarihin mazaji fi kitabin Bala a cikin littafin nubala wani littafi ne littafin nubala siyaru a alamin nubala jama'a in ba ku tsaya an karantar da ku kun san mazaje kun san littattafai kun san abubuwa ba haka mutane za a zama yan oda a waye gari yanayi ya zo ko annoba ko yaƙi ko wani abu ku mutu ku kasa karantar da waɗanda za su zo a bayanku cin da malaman sun kasance ba su jama'ar annabi malam zauna kun gano wannan da kyau ko haka mutane za su zama irin wannan lokacin zama yan oda Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu da yanzu misali wani ana ce mashi nubala sai ce mai nubala ga yi nan fa siyar alamin nubala sai an karantar da kai waye zahabi kudane kawai sun koza kawai su ci abincin su rayu an jima su mutu jana masa ya sabi malakuna dukansu Allah ya sauwaka wulida mujiddin ibn taimiyya hawali sana an haifi wannan zakakurin malami mujiddin ko majiddin ibn taimiya shekara ta 590 wa khadha ilmi awwalan an ammihi al-khatib wal wa'iz ash-shahir fakhruddin ibn ya fara karatu ne a wajen babban shi al-khatib malami ne mai huduban juma'a wal wa'iz malami ne mai wa'azi a shahar wanda ya shahara kun gano wannan jama'a kuduban juma'a ko ana sa malami ne da ya iya wa'azi ga jama'a ba kun gano wannan da kyau ku? idan ka iya wa'azi ka iya magana ka iya jawo mutane naka jawo mutane ba watsa su ba kun gano wannan da kyau ku? duk jama'a ya kasance za ka iya zuwa da abin da za ka iya saita su su tafi ba tare da matsala ba yanzu zai wahala ka je ka zauna gaban Sheikh Jafar yana wa'azi ka ce Jafar zai watsa mutane ko ka zauna gaban Malam Albani ko ka zauna gaban Malam Bono Usman haka to waɗannan sun iya zai zo ya saba ma ra'ayin da kake a kai ka ji ka gamsu da cewa ra'ayinka ba daidai ba ne ra'ayin shi ne daidai kuma ka ɗauka kana sa mai albarka kun gano wannan da kyau ko shi ne alwa'is kuma wannan ake sa ya zama khatib jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku to in mutum bai zama haka ba to za a samu matsala kuwa matsala ba ta wasa ba wannan baiwa ne kuma Allah yake wa mutane don ba kowa ne cikin jama'a Allah maraukin sarki zai dauke shi mai irin wannan baiwan ba yanzu misali misali Muhammadu bin Usman ya ɗauko wata ƙadiyya kwaya ɗaya da mutane suke ta hayaniya a kanta a duniya musamman a arewacin ƙasar nan dangane da abin da ya shafe shan maltina wasu sai zai zai ce shan maltina haramun ne ƙarya suke yi shan maltina ba haram ba ne amma sai ce shi yana ƙyama kaga waɗanda suke ganin halal ne bai haramta musu ba wanda suke ganin haram ne su ma ce to malam zai dawo kun gano wannan da kyau ko sai ce yana kyama me yasa ake kama ala gafata malam sai ce kamfanin da ake maltina a wannan kamfanin ake giya idan jalin giya ya karye akwai yiwuwan a ɗiba daga asusun jalin maltina a tada shi kun gano wannan da kyau ko ya ce to yana tsammanin in aka yi haka to kai mai shan maltina kana taimakawa kuɗin da ake tara kuɗin maltina asusu idan asusun giya ya kare za a tallafa wannan da wannan ko gano wannan da kyau ko to sai ce sanadiyya haka yana kyama kaga bai ce da kudin wannan ake tallafan wannan ba ya ce zai yiwu ga mai hankali da tunani da hangen nesa kai tsaye kwakwalwa shi za ta iya hasaso mai wannan yanzu wanda ya ce halal ne in ya ji wannan zai ce kuma fa gaskiya ne mala yake faɗi wanda ya ce haram ne zai ce aha ka gani ko shi ma mala ya san gaskiya kaga gaba ɗaya al'umma an tafi da su a bisa tsari ne kuma shi bai sa kanshi a haɗari ba don ƙur'ani yana cewa wala taqulu lima tasifu al-kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi kaziba kar ka sake ka kirkira ƙarya kai ma Allah ka ce kaza halal ko kaza haram kawai dan baka su. kun gano wannan da yawan malamai hadarin da suke ciki kenan kawai baya san abu zai ce haram yana mutuwa wuta Allah zai sa shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai ce Fakhruddin ibn Taymiyyah shi wannan bappa na Majduddin ana kiran shi da Fakhruddin ibn Taymiyyah ثم ilmin muhaddisi wa ulama ya harran sannan ya koma koyan karatu a wajen malaman hadisi da malaman harran wa bagadad da ko malaman bagadad wata kharraja alaihim har ya goge ya kware suka yaye shi mun gano wannan da kyau ko kaji malaman arziki kenan wa bara'a fil fiqh ya kware a cikin ilimin fiqh wantahad ilaihi al imama kuma a zamanin shi babu jagora limami kwararre zakakurin da ya kai shi fil fiqh a duniyan fiqh walamma wasala ila bagadad yayin da ya iso bagadada fi sanata ihda wa hamsina wa sitta mi'a hijiriya hijira shekara 651 fi rihilatihi ila alhajj lokacin yana tahowa yana tattaki zai tafi aikin hajji kaza ulama bagadad al-ajam haba nan da nan sai ya firgita malaman bagadaza mimma ra'au min zaka'ihi na irin abin da suka gani na kwanyen shi wa bara'ati fil ilmi da gogewa da ƙwarewan shi a ilimi kaji wanda ka birge malamai ba jahilai ba shi jahili ba dole ya ce da kyau ba ni mamaki ke wai jahili ya zai ce wa wani kai kaji karatu yin jahili ya bai ka ka shiga malami ne zai ce ka iya mun gano wannan da kyau ku wallahi jama'a da ni dan alfahari ne da yanzu na ci gaba da yi Randa da malam zai rufe katin hikima a masallacin nan sai da ya tara duwon ɗan salafiya da ke zare ya ce mai shago ya iya ya faɗa alherai an yi wannan ko ba ya ba sai da aka sallan isha'i kowa ya natsu sannan malami ke anan wajen ya faɗi alherai wanda din na haddace su yau da wane da wane ne ya ce mala albani ya faɗi kwatan wannan a kansu da sun cika duniya da hayaniya kuma suna na aka faɗi kun gano wannan da kyau ku shi din ya ce ni na iya kuma wannan shukuran la fakharan su ma sun san na iya sai dai hasada kawai kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya qulul imamu zahabi babban malami al-imamu zahabi ya ce hukiya li shekul islam ibn taimiyya bi nafsihi babban malami ibn taimiyya da kanshi yake ba mu labari cewa anna sheikh ibn malik babban malami ibn malik ga ɗan takaitaccen tarihi a ƙasa mu da mu je mu ɗauko shi kuma muhammad bin abdullah bin malik abu abdullah ahadu a imma fi ulumil arabiya ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne a ilimin larabci wulida fi hayyan fi jayyan bil andalus an haife shi a garin jayyan da ke andalus wantakala ila dimashq wanda ƙarshe ta so ya komo dimashq sham wato fiye biha ya rasu a garin dimashq sham sanatu isnain wa saba'ina wa sitta mi'a hijiriya wa min ashhar kutubihi daga cikin mafi shaharar littattafan da ya rubuta akwai alfiyata e, alfiyat ibn malik fin nahawi a cikin duniyan nahawu ya ce to ibn malik ne da kan ya ce kano ya kolo yana ce laƙada alanallahul fiqha limujid ibn taymiya limujiddid din ibn taymiya Allah madaukin sarki ya lausasa fiqhu ga ɗan taymiya kama alanal hadida لداود عليه السلام irin yadda Allah ya lausasa karfe shi fa annabi dauda ba ba sai ya sa ziga zigi ba kawai ya dauki karfe kawai sai langwasa ya baran dami da hannu yake kawai Allah kawai ya sauke mai karfe yana sarrafa karfe yadda ya so to haka Allah madaukin sarki ya sauke ma mujaddidan taimiyya fikihu yana sarrafa shi yadda ya so da ba don mun gano wannan da kyau irin yadda Allah ya sarrafa ma ya sauke mala albani ilimi yana sarrafa shi yadda ya so mun gano wannan da kyau in ya ɗauko fanni yana jawabi a kai sai ka ɗauka a duk duniya bai san komai ba sai wannan wani fa laccan mala ya taɓa ji kwaya ɗaya da yake magana a kan intanet baiwar Allah ce kai malamin nan kaza kaza kaza kaza yana gamawa sai na ɗauki kasusuwan da'awa aikin Allah na bashi a'a matasa abokan aikin da'awa nasara ba masara ba ya ce a'a mun gano wannan da kyau ku duk ya gama ya je je ce kai ai wannan malamin sai dai Allah na ce shi za su kashe shi da malamin Allah ne Allah ya sa mu dace Ke sa yanzu gashi an bauku da yan Allah ka ba mu ku samu shikenan ko Allah ya baku mu samu mutane sun shiga matsala wa kana yaqula aidan har ila yana cewa inna jadduna mujaddiddin kakanmu mujaddiddin kana fihi shay'un min as-sura wal ghadab kana fihi shay'un min as wal ghadab yace kakanmu yana da yanayi na me na fushi da kuma saura ma ma'ana saura yanzu a yi mai abu zai tashi hankalinku bai da sassauci gama ya kware kaza ya kware kaza amma yana da yanayi na fusata ina ba mun gano wannan da kyau za mu ji me yasa yankin da ya taso ne irin mutanen da ya taso cikinsu sun taso cikin tatar ne ba kun gano wannan da kyau ku kuma yankin sham iraki ɓangaren rasha Bangaren turkiya waɗannan mutanen sai dai allah sai dai allah amma kaga a zamanin babban malami babban shugaba na faɗa ka ne don in ba wasu haushi saddam husaini mun gano wannan saddam husaini ba goyon bayan shi muke yi ba so ɗan hizbul ba'as ne amma bayan da ka iya da saddam da ya zo mutuwa da kalmar shahada ya mutu kuma annabi ya ce duk wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah aljanna zai shiga duk abin da ya bayan da ka iya da shi wallahi da kalmar shahada ya mutu kuma yan shiya da kan suka yi rikodin suka yada ma duniya su Allah ya toshe kunninsu ba su ji kalmar shahadan ba ko sun ji ba su waiwaye ta ba su sun ɗauka ne su yada a ga yadda aka yi mai kisan wulaƙanci kawai sai aka je na kalmar shahada kuma ita ce kalmar ƙarshe a duniya ta shiru to kalli yadda saddam ya iya taushe waɗannan mutane ya lausasa su ba ka jin ɗuriyarsu kaf kun sa Allah shi ya taushe iraki ya taushe turkiya ya taushe siriya da duk wannan baharan da duk wannan iskancin da ake dishi ya danne su duk wani ɗan shiya biya motsi a wannan yankin gaba ɗaya sadam ya sa kafa ya take su hawarijawan da suke wajen ya take su nawasib da ke wajen ya take su kuma shi kawai ɗan duniya ne kun gano wannan da ke ku da amerika ta kawo da gwamnatin shi shine kowane ta kadari yanzu ya taso wannan tashin da suka yi a wannan lokacin shi ya hana duniya yin zaman lafiya sau da za a ji a kwaikwayo tsiwa da rashin ɗa'a da ladabi daga wajensu sai a zo musulmi da su a yankunansu iza kuna tsammanin wannan yankin zai ƙara zaman lafiya Allah sai dai Allah Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Malam ya ce wa ƙadar sa'alahu ahadul ulama marratan wata rana wanda daga cikin malamai ya mai tambaya an mas'alatin ilmiya dangane da matsala na ilimi faƙala lahu ya ce inna jawaba hazil mas'ala ala sittina tariqan ya ce wannan tambaya naka za a iya ansa maka ta hanya sittin tambaya ɗaya ansanta ta fuska sittin Sun ma'addada alaihi kulla jawabin wahidan ba da akhar sannan ya bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana lissafa mai zai iya yi wa kaza da ma kaza haka ma kaza wa ƙalalo ya ce hasbuk an tu'iduha ya ce ya isa bari kawai hudu hishe bi haza zaka an nadir wa buhitat kun gano wani da kyau ku da fa mai gama lissafa mai duka sai ce a ƙara maimaita mai kuma ya maimaito mai daga farko babu kure nan da na wannan malami ya ɗima ina hudu duhisha ya kidime bi haza zaka saboda wannan kwanya da wannan baiwa da Allah ya bashi annadir wanda ba kasafai ake samun mutum da irinta ba kun gano wannan da kyau ku. haka Allah yake mutane irin wannan ko tsara zance da natsuwa cikin shi da iya zuwa da abu yadda yake wallahi Allah ne yake bayi baiwa fa diyan da kai kokari da tsiya sai kai Allah sai dai Allah ya ce yi magani Allah ya sa mu dace haka mutum ya yi mauce kawai wa yaqulu ibn taymiyah aidan ibn taymiyah yaqulu ibn taymiyah aidan ibn taymiyah yana cewa innahu kana faridu daharihi shi wannan kakanawa ɗaya ne tamkar da dubu a zamanin shi babu irin shi fi nakalil mutum wajen yin bayanin matane na hadisai wa hifzil mazahib da kuma haddace fatoyin malaman mazhabobi lam yakun yaftariqu fi zalika ila takalluf aw ihtimam mala yake cewa shi baya ya yaftakiru bai bukatuwa fi zalika ila ta wa wayan zai tuna ba sai ce ah, da babu mun gano wannan kyau ko kuma ya kalla abu ya ta nan na gadon kare manta a ah. ya fara ma bayani a mazabinka sai ka ɗauka bai san komi ba sai wannan kuma abin bai ba shi wahala yadda ka sayan albani dai ya ja sunan malami ko littafi ya tsaya yana falle maka malamin ko littafin ya za ka ji kun gano wannan da kyau ku akwai malamin da na je na karanta littafin a kamar jana'iz na albani na ce wannan karatun da za ka samu ka zo so mala albani ka ji bai kaunar mala albani ko kaɗan sai ce shi ya fi ƙarfin ilimin mala albani wa mala albani ya wuce nan shi ba digiri uku ya yi a waje kaza na ce madalla sarakan digiri sai na samu kasa ɗin karatun guda biyu na inda yake karatun sai na aika mai da ya ji sai ya kira ne yake cewa wannan wani malami ne na ce albanin da karena ya ce Allah ce Allah shi ne Allah sai ya rufe littafin sai da ya sai kasusuwan guda 89 ya bi su duka ya ce wallah ba ma zai iya maimaitawa ba ya ce to wannan bayanin malamai da littattafai da mazabobi da kaza da yake rubutuwa yin cewa layi littafin kaɗai ke a gaban shi duk wanda albani ce rawahu wani fi kitabi kaza sai maka bayanin yadda ka san shi ya haifi mutumin ya ma bayanin littafin yadda ka san shi ya rubuta littafin da dalilin rubuta littafin da dalilin faɗin wannan matsalan da malaman da suka mara mata baya da waɗanda suka soke ta <laughs> kun gano wannan da kyau ko su waɗanda suka yi kitsa kashe shi sun sa abin da spannan da suka yi ɗaya kenan su kuma waɗanda suke ƙoran ai su ne magadan shi ba su san shi ba ne ka so da dama ba ka gane mutum bai san mutum ba sai ka sami kissan zaki da 'ya'yan mutane a gari ne aka nemi yara ba gani ba aka yi ta nema aka yi ta nema har zuwa bayan gari can iyayen yaran da suka zo nema arba da suke kawai sai su ga ‘ya'yansu a bayan zaki suna sukutun doki sukutun wanda sai zama sukutun zaki sukutun kun gane suna kama gemun zaki suna ja suna buɗe bakin zaki matan zaki tana gefe tana ce masu Yallaɓai rai ne zai shiga tsakaninka da yaran nan ka hana su shi kuma za ke ci a rabu da su ba su sannu ba ne <laughs> da sun sannu konan ba za su zo ba ba sannu ba ne a a ya ce rabu da su kun gano wannan da kyau ku can iyaye da suka yi arba 'ya'yansu a kan zaki maimakon zo su ɗauki 'ya'yansu sai suka ranta a naka ne suka koma gida sai zakin ya kalli matan shi ya ce kin ga wanda suka sanni ko inda nake ba ba za su zo ba to in ga mutum yana wasa da sunan albani ko to hukuncin shi ɗaya da waɗancan yaran akan zaki waɗanda ko suka san albani za su ce in mm, mm, bari rantse da allah albani ba tsiwa ba ne albani ilimi ne kun gano wanda da kyau ku albani ba tsiwa ba ne albani ilimi ne ni na san shi na yi karatu a wajen sama da shekara 22 wani anan ba a haife shi ba ko kun gano wannan da kyau ku na san shi ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa Allah madaukin sarki mai baiwan fiƙihu ba tare da yana da bukatan wahala wajen zaro zance ya bayani ba Allah madaukin sarki mai wannan baiwan. وقد انتقلت هذه الخصائص كلها الى حفيده المؤذن duk wannan daraja da wannan baiwan ko malai ce yanda ka san dauko ta aka yi cancak aka loda ta kan jikan shi ibnu taymiya da zamu tarihin shi za ku zo ku je inda malamai ke bayani ibnu taymiya da kuma ɗalibai kai ibnu taymiya fa har kiristoci suna zuwa daukan karatun bible a wajen shi hisa ran nan da wani fasto ya gigiwa ya rubuta mai littafi risalatul qubrusiyya ya zo ya rubuta aljawabu sahih liman baddala dinil masih gamsashen ansa ga waɗanda suka canza addinin annabi isa sarkin cyprus yana kama musulmi yana sai da su bayi shine ibn taymiya ya rubuta mishi risalatul qubrusiyya wasiƙa zuwa sarkin cyprus yau na a addini shi wannan bai halatta ba halon ba ibini taimiyya ba ka wanda zai wannan in mu ne sai mu nemi kudin duma ma uban shi zagi ya ka abin da za mu iya kenan rubuta mai ka bayyana mai ya ji a jikin cewa kasan abin da kake yi da ilimi shi yasa da jafar ya gagara da ilimi an rasa yadda za a yi karo da shi sai aka ɗauko bindiga albani da ya gagara ilimi ba zai yiwu ba ba za a iya barazana ba sai aka ɗauko bindiga haka to haka duk wanda ya ɗauki wannan tarban ilalai sai dai makami amma gaba da gaba ko Allah ba zai yiwu ba kuma da ilimi ba fa tsiwa ba tsiwa kowa zai iya yi har yaro karami ma in ya sa tsiya musamman mai ya akwai shi da salo irin na me na tsiwa Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu jima ga karatu mun kwaso lokaci ya kore mana to dai sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba mu ji shekaran da wannan kaka na ibnu taymiya ya rasu kun ga malam da hikima ku an ɗauko tarihin ibnu taymiya amma ta janibin wa kakan shi za mu zo mu ji baban shi mu zo mu ji innan shi sannan mu zo mu ji sanda aka haife shi sannan tarihi ya nausa abin ba fa wasa bane da gaske ne kisa karka yadda tarihin ibnu taymiya kubuce maka Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum